wasu na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin ɗaya ga watan Maris a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. A jiya Lahadi iyayen yaran nan mata da aka sace sun yi ta jira a wajen makarantar sakamakon jita-jitar cewa an sako su wanda aka kuma jibge jami'an tsaro. Jami'an tsaron Myanmar sun bude wuta a kan masu zanga-zanga a jiya Lahadi suka kashe akalla mutum sha takwas da kuma jikkata wasu sama da talatin. A jiya Lahadi tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kammala shirin tabbatar da ikirarinsa a matsayin jagoran jam'iyyar Republican a kasar, yayin da yake kokarin neman ganin jam'iyyar ta zama mai rinjaye a majalisa a shekara mai zuwa da kuma yiwuwar sake tsayawa shugaban kasa a 2024. To madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban kamfanin man Najeriya na NNPC ya janye batun ƙari a farashin kowace litar mai a ƙasar. Abin da yake faruwa shine mutane 'yan kasuwa musamman shi suke za a canza farashin man fetur yau domin sabbin kayan da suka saye su sai da shi a kuɗi masu yawa suke riba. Amma alhamdulillah ba mu da niyyar canza kuɗin farashin man fetur na cikin watan Maris. Shugaban kamfanin man NNPC Alhaji Mele Kyari kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumar yaƙi da sha da kuma safarar miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta kaddamar da bincike akan wani mutum da aka kama da kunshin hodar iblis a yayin da ya yi kokarin fita da ita daga kasar daga shiyar jihar sokoto a jihar kebbi kuwa za ku ji cewa an fara samun kwanciyar hankali a jami'ar kimiyya da kere-kere da ke aliru bayan wata hatsaniya da ta barke tsakanin ɗaliban makarantar da mutanen garin sakamakon kisan wani ɗalibi Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi iyayen yaran nan mata da aka sake sun yi ta jira a wajen makarantar sakamakon jita-jitar cewa an sako su wanda aka kuma jibge jami'an tsaro. wasu 'yan bindiga sun sace 'yan matan 317 masu shekara 12 zuwa 16 a ranar juma'a daga makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin jangebe gwamnatin jihar zamfara ta ce babu kanshin gaskiya a raɗe-raɗin sako 'yan matan sojojin najeriya sun shafa ƙarshen mako suna aiki tare da 'yan sandan jihar zamfara a yunkurin kubuto da su shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce babban abin da ya fi mai da hankali shine ya tabbatar dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su sun dawo lafiya Buhari ya buƙaci gwamnatocin jihohi a ranar Juma'a da su daina yin sulhu tare da 'yan bindigar inda suke biyan su kuɗin fansa ko motoci. Ko a 2014 ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai mata 'yan makaranta a Najeriya. Ɗaliban da ake kira 'yan matan Chibok an sake su ne daga makarantar kwana a jihar Borno a cikin shekaru bakwai da suka gabata. Da dama daga cikin 'yan matan 276 sun kubuto ko an ceto su, amma sama da 100 har yanzu ba a gansu ba. Jami'an tsaro a Myanmar sun buɗe wuta akan masu zanga-zanga a jiya Lahadi suka kashe akalla mutum sha takwas da kuma jikkata wasu sama da talatin a cikin rana mafi munin zanga-zangar tun juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar ɗaya ga watan Fabrairu a cewar ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya. Gaba ɗaya rana a wurare da dama a faɗin ƙasar. 'Yan sanda da sojoji sun yi gama da masu zanga-zangar lumana inda suka yi ta amfani da ƙarfi na kisa da kuma ƙarfi wanda bai kai ba. in ji wata sanarwa daga mai magana da yawon ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya rabina shamdasani sanarwa ta yi kira da sojoji su gaggauta dakatar da amfani da ƙarfi kan masu zanga-zangar lumana jim kaɗan bayan wannan sanarwa ta jiya lahadi wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman tom andrew ya fitar da wata sanarwa da ta jera zaɓuɓɓuka ga ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya don ɗaukan mataki A jiya Lahadi tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kammala shirin tabbatar da ikirarinsa a matsayin jagoran jam'iyyar Republican a ƙasar, yayin da yake ƙoƙarin neman ganin jam'iyyar ta zama mai rinjaye a majalisa a shekara mai zuwa da kuma yiwuwar sake tsayawa shugaban ƙasa a 2024. Trump na magana ne a taron shekara-shekara na jam'iyyar a garin Orlando na jihar Florida, inda ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar Republican suka taru. duk da yake ya yi wasu maganganu tun bayan da ya bar washington a ranar 20 ga watan janairu lokacin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar democrat joe biden ya karbi mulki jawabin na trump shine jawabinsa na farko tun bayan barinsa ofis trump ya shirya faɗin cewa na tsaya a gaban ku yau don in bayyana wannan kyakkyawar tafiya da muka fara tare shekaru hudu da suka gabata yanzu muka fara a cewar wasu bayanai da masu taimaka masa suka fitar mai yiwuwa ne kuma trump ya yi kokarin nuna ikon faɗa da ji da yake da shi a jam'iyyar don barin kofa a buɗe na sake tsayawa takara cikin shekaru uku da wani wa'adin mulki na shekara hudu a fadar white house madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Babban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya janye batun ƙara farashi akan kowace litar mai da ya shirya yi a yau ɗaya ga watan Maris. Kamfanin na NNPC ya canza shawara ne sakamakon yadda 'yan ƙasa suka yi ta ƙorafi game da yadda suka yi ta fuskantar rashin mai da bin dogon layi a gidajen mai musamman a birnin tarayya Abuja. Ga hirar da wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta yi da shugaban kamfanin man na NNPC Alhaji Mele Kyari. a kan batun dogayen layi da ake fuskanta a gidajen mai a yanzu wani matakin gaba za ku ɗauka duk da cewa a baya ka tabbatar mana da cewa akwai hukumomi waɗanda suke bin gari su duba duk wanda ya ɓoye mai a fitar da a sayar da su. abin da yake faruwa shine mutane 'yan kasuwa musamman shi suke za a canza farashin man fetur yau domin sabbin kayan da suka saye su sayar da shi a kuɗi masu yawa su ci riba amma alhamdulillah ba mu da niyyar canza kuɗin farashin man fetur na cikin watan maci saboda haka mutane su kwantar da hankalinsu kada su yi guje Abuja suna zuwa gidajen mai wannan ma akwai gidajen mai yawanci suna da mai wasu depo depo da ba yi lodi ba su ma mun tabbatar daga gobe za su fara yi tunda sun san cewa ba za mu canza wannan farashin ba. Dama fargaba suke yi akan za canza kuma fargaba ya musu amfani a nasu lissafin domin idan aka canza kuma sun sayi tsohon kaya ko ya san kasuwanci ne za ka sai da shi a sabon farashi kuma ka cire ba. Eh, ba mu da wani matsala insha Allah nan zuwa kwana biyu ko za ga wannan layuka za su bace kuma muna ba mutane shawara kada su je su gudu su je gidajen mai domin babu bukatan yin haka. Wani jigo da kungiyar Ipman wanda ya ce a depo-depo na gwamnati ba a samun mai. depo su je daga gobe su duba za su gani muna da mai depot depot gwamnati wanda inda aka saba ka ana saida da kuma inda muka dauki hayan depot muke ajiye kayan mu insha Allah daga gobe za su fara gani kuma da can din ba wai an rasa su bane illa iyaka muna magana ne na supply yaushe za a kai wuri da sauransu abin da ya faru kenan ba wai su a kai ba saboda haka daga gobe za su ga cewa ana ana saida daga duk gidajen namu tsoron ka dade ka ce zuwa watan maris ba za a canja farashin mai ba to zuwa wani lokaci ake sa ran za a yi nazari da za a kara ko a rage farashin man fetur eh, dama tallafi da ke kan man fetur nan kamar da mutane suka sani ba a yi tara shi ba wannan shekaran kuma gwamnati tana ba ta da niyyar ta ci gaba da ba da wannan tallafi amma kuma muna la'akari da wahalar da ake ciki da kuma dole a sa tsarin da zai tabbatar cewa duk mafarashin da za ta bullar da tabbatar cewa wanda ba a yi wa mutane ba daji ba misali ba a yi wa mutane irin lissafin da zai wuce gona da iri ba shi yasa tunda mu gama wannan tattauna tattauna ba tsakanin mu da yan ko da sauran kungiyoyi da ya shafa da kuma har da gwamnoni da sauransu tunda ba mu gama wannan tattauna ba sai muka ce bari mu aje wannan magana sai ran da aka samu wannan dacewa kan ko didita akan yadda za a fita wa wannan al'amarin ba ma ba mu sa rana ba. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz ya dawo da karashin labaran duniya. Ta Lahadi kwamitin da ke bada shawarwari ga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka ta amince da allurar rigakafin Johnson Johnson wanda suka jefa ƙuri'a gaba ɗaya da yin allurar ga 'yan shekara sha takwas da kuma sama da haka. Ba dole ne a amfani da shawarar hukumar CDC ba, amma cibiyoyin lafiya da ƙwararru suna girmama su sosai. daga baya daraktar hukumar cdc rochelle waleski ta amince da shawararin kwamitin amincewar da hukumar cdc ta yi jiya lahadi tana zuwa ne bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka ta ba da izinin amfani da allurar da ake yi sau digo daya a hukumance a cewar wani jami'in gwamnati kusan allurar rigakafin ta johnson johnson miliyan hudu za a rarraba ta nan da ranar talata da safe wannan allurar rigakafin ita ce ta uku da aka amince a yi amfani da ita a amurka za a rarraba zuwa jihohi da yankunan kasar ga mutane kamar yadda aka rarraba allurar ga kafin Pfizer da Madonna. Hajiya Lahadi Iran ta yi wata ganawar sirri tare da Amurka da kuma kasashen Turai uku masu karfin fada a ji game da farfado da yarjejeniyar dubu biyu da da ta hana Tehran ci gaba da shirinta na kera makaman nukiliya don hana ta kera makaman nukiliya. Tehran ta ce kafin a fara tattaunawar dole sabuwar gwamnatin Amurka ta shugaba Joe Biden ta cire takunkumin karya tattalin arziki na bai ɗaya da aka saka a kan Iran ɗin. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran ya ce idan aka yi la'akari da matakan da kuma maganganun kwanan nan da Amurka da Birtaniya da Jamus da kuma Faransa suka yi, Iran ba ta jin wannan lokaci ya dace a tattauna tare da waɗannan ƙasashe wanda shugaba mai kula da manufofin ƙungiyar tarayyar Turai ya shawarta Iran ta ce shirin nata na nukiliya na zaman lafiya ne. A lokacin da take mayar da martani jiya Lahadi mai magana da yawun fadar White House ta bayyana rashin jin daɗinta tare da martanin Iran, amma ta ce Amurka a shirye take ta sake yin shawarwari kan diplomasiya mai ma'ana don cimma nasarar dawo da juna domin cika alkawarin JCPOA wanda take magana kan yarjejeniyar nukiliyar Iran. Masu rajin karar dimokuraɗiyya da fitattun 'yan siyasa a Hong Kong sun gabatar da kansu ga hukumomi jiya Lahadi, wanda kuma aka tuhume su a hukumance da yiwa a ƙasa zagon ƙasa a ƙarƙashin wata dokar ƙasa mai cike da takaddama. Tuhumar na da alaƙa da shiga zaben fidda gwanin zaben 'yan majalisa na Hong Kong da ba hukuma ta shirya ba. an hana ba da belin masu fafutukar waɗanda aka kama a watan da ya gabata amma aka sake su ana kuma sa ran za su gurfana a kotu yau litinin Wata sarawa da aka wallafa a shafin yanar gizon gwamnatin Hong Kong ta ce ana tuhumar su da aikata laifi guda ɗaya na yi wa ƙasa zagon ƙasa. Waɗanda ake tuhuma sun haɗa da Joshua Wong wanda yake tsare a gidan yari bayan an kama shi da laifin shirya haramtaccen taro a wata shari'a daban. An yanke masa hukunci na tunzurawa da kuma shirya zanga-zanga a watan Yulin 2019. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A Najeriya, hukumar yaƙi da sha da kuma safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙaddamar da bincike akan wani mutum da aka kama da kunshin hodar Iblis da aka kiyasta kudinta ya kai naira biliyan ɗaya. a lokacin da ya kokarin fita da ita daga kasar ta yankin jihar Sokoto. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Mutumin mai suna Inkem Timothy dan asalin jihar Abia a Najeriya mazaunin kasar Algeria ya yi yunkurin tsallakawa da hodar ta koken a bakin iyakar Najeriya da Nijar da ke garin Ilela a jihar Sokoto. kwamandan hukumar yaƙi da sha da fara miyagun ƙwayoyi a sokoto midale shegun amos ya bayyana cewa he was stopped and searched and uh, 62 wraps of uh, substance suspected to be cocaine an tsayar da shi domin bincike sai aka tarar da ɗaurin wasu abubuwa har guda 62 da ake tuhumar kokin ce a cikin jikarsa ya tsatsaga su cikin robobin yogurt kwamandan ya ce da aka matsa da bincike a cikin jikar tasa an gano wani fasfo na shiga kasashen ecowas wanda ke dauke da hotonsa amma sunan jikin passport din ya bambanta da sunan da ya bayar a farko. The name of the passport is Awulu Audu and that's the passport he uses. So sunan da ake kan passport din shine Awolu Audu kuma passport din ne yake amfani da shi tuni mun garzaya da shi a da kusa ofishin mu ke Sokoto muna ci gaba da bincike um, kuma yana ba mu haɗin kai muna son gano ko akwai wasu masu hannu ga wannan safarar. Na tuntubi mai sharhi akan lamuran yau da kullun kuma masanin halayyar dan adam Farfesa Tukur Muhammad Baba ko me wannan abin ke nufi samun irin su a Najeriya? Yana nuna mana cewa fa ƙasar nan fa ga wani kuma bala'i bisa bala'o'i. Na daidai ya fara zama wani babban hanya na fataucin miyagun abubuwan nan irin su koken da sauran kwaya-kwaya. Tambayar da zabu shine shin abin da aka kama nawa ne saura a cikin kasa Nawa ake amfani da shi a cikin kasa ƙasa? Waɗannan abubuwan fa an dade ana kamawa. Shikenan baka sake jin labarin kuma. Shi ma Nura Abdullahi Attajiri yana cikin masu fafatuka amurka ta faɗakarwa akan ilolin sha da sufarin miyagun kwayoyi wannan da ta'addanci da muke fama da shi da wa'annan matsalolin da ake gani suna da alaka da wa'annan miyagun shaye-shaye to kuma dole ne hukumomin da abin ya shafa da sarakuna da shugabannin addini da kowa kamar da mun ka shaye kuwa na a ido a sa ado a diba irin abubuwan da kakai suna kawa sannan kuma su hukumomin da abin ya shawa a ƙara karwar da su da isassun kayan aiki domin ni na san ma hukumar ta yanzu ta sokoto ba ta isassun kayan aiki. masu lura da al'amura dai na ganin cewa muddin ba a hukunta masu laifi na jama'a to ba za a daina samun masu aikata irin wannan laifin ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. a gaida muhammad nasir da wannan rahoton. A jihar Kebbi an fara samun kwanciyar hankali bayan wata hatsaniya da ta faru tsakanin ɗaliban jami'ar kimiyya da kere-kere da ke Aliru a jihar da mutanen garin sakamakon kisan gillar da aka yi wa wani ɗalibi da ke karatu a ajin ƙarshe a fannin kimiyyar haɗa sinadarai wato biochemistry. Muhammad Nasir ya sake dawowa da wannan rahoton. Zilmaliyan biya muna tiyan ɗalibinmu da aka kashe an kashe shi kuma da gaggawa an kashe shi ba bisa da haƙƙi ba muna cikin halin bakin ciki. Ɗalibai kenan na jami'ar kimiyya da fasahar kere-kere ta jihar Kebbi suke nuna rashin yardar su ga abin da ya samu ɗan uwansu wanda ya sanadiyar mutuwarsa. Ɗalibin mai suna Sharafuddin Sale Kanya ya gama da ajalinsa ne sanadiyar wata tankiya da ta faru tsakaninsa da wani mai sai da wayar salula wanda ya bi shi kuɗi naira dubu uku da ɗari biyar a zama ragowar kuɗin wayar da ya saya ɗalibin ya ce ya tura masa sauran kuɗin ta bankinsa kuma an tura masa alamar cewa an cire kuɗin amma mai sayar da wayar ya ce bai ga kuɗin ba abin da ya sa ya yi masa ihu ɓarawo farfesa bashar ladan aleru shine shugaban jami'ar to ka san irin wannan yanayi idan irin haka ta faru komai yana ya faru to irin haka ne jama'a dai suka bi shi to an karo da ajali sai rayuwar shi ma ta tashi to amma sai aka da mahaifansa suka zo aka yi masu bayani aka nuna masu suka ce to su marma Allah to sai aka je aka yi jana'iza aka bizne shi to bayan nan sai ɗalibai suka fara yunkuri aka ce a'a tunda abu ya riga ya faru haka kada a yi barna biyu. ita ma gwamnatin jihar kebbi ba ta yi kasa a gwiwa ba ganin ɗaliban jami'ar sun ɗauki ciri sun aukawa mutanen gari don ɗaukar fansa farfesa muktar umar banza shine kwamishinan ilimi mai zurfi a jihar ta kebbi sannan kuma waɗanda suka zama sanadiyar wannan abin bisa ga abin da hukuma ta yi mafi yawancin su duka waɗanda duk aka kama suna nan tsare ga hannun hukuma kuma doka za ta yi aikinta 'yan sanda suna nan suna bincike kwamishina na 'yan sanda yana nan tsaye a kai sosai da shi da jami'ansa ds suna nan tsaye da jami'ansu saboda haka abubuwan kowane ana bin yadda doka ta tanada duka a yi rundunar 'yan sanda ta jihar ta bakin kakakin ta ds yunafiu abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin to an samu zaman lafiya da komi ya kwanta Kamar an yi wani arrest? Eh to gaskiya an yi an yi arrest. Yanzu yanzu ko mutum nawa aka kama kila? Eh to kaga yanzu abin da hankali ke kwanta ba zan ci da nan ba yanzu bi na. Yanzu dai mahukunta wannan jami'ar sun ba da sanarwar rufe jami'ar har sai kura ta laba tare da baiwa ɗalibai tabbacin yin adalci akan abin da ya faru. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Wanda a yau za mu ji matsayar shari'ar musulunci kan auren Zaharaddin da Basira. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Lahashin Gumel. A daidai lokacin da muke shirin kawo muku matsayin shari'ar musulunci kan auren basira da zaharaddin sai ga wata sabuwa ta kullu. bayan zan taba da basira a shirinmu na makon da ya gabata wadda ta shaida mana cewa bayan kwashe watanni uku a sabon gidan aurenta da sabon mijinta alhaji usman ta gudu zuwa mijinta na farko zaharaddin har tsawon shekara guda kafin bayyana ta sanadiyar wannan shiri jin wannan hira da muka yi da basira ta zabar da alhaji usman wanda ya ce yana shakku idan 'yar da basira ta haifa 'yar zaharaddin ce wannan al'amari da ya faru da na ji ita basira tana maganan ta aiwu sun samu dama watan shi biyar kenan ya mace so ni kuma a tunani na tana gidana kusan watan ta biyu da kusan sati dashin ta bar gidana to ta bar gidana kuma ai kaga ta bar gidana da ciki na kenan a wurin ta tunda ta san ta mata na ne kuma an daure mani aure da ita to tana faraudin cewa tana gidan shi ta je ta samu da ya mace watan su biyar eh ah, ai kaga wannan dan waye kenan kamar yana ne sai ta zo a je a yi dna zai tabbatar da e wannan yana ne ko yan zaradin ne ni wannan magana na na na kuma bi na jira lauya na zai sabis ɗinsu da takarda na kotu zan ga ko ɗana ne ko kuma ɗan shi ne wannan al'amari ya ɗaure mani kai tana gidana ne kowane mutum ya sani ni aka ɗaure mini aure ta ina nana ta ni aka ɗaure mini aure da ta tana gidana kuma shine ta fita kuma na yi zama da ta irin na sunna har tana ce ta haifu ya mace sun samu ya mace watan su biyar na ma da ya mace din ai wannan ba magana ba ne ai ni ne tana gidana fa ta fita kuma ta tana wannan magana ai ba magana ina saboda haka ina kara jajjada ma duniya su sani cewa wannan magana ni ina na ina bi kuma kamar da na faɗa zan yi dna zan yi shi lauya na zai bi su da takarda sabis su da takardan kotu ga abin da ake ciki alhaji zaharaddin kenan mutumin da aka fara ɗaura aure da basira a karo na biyu masu sauraro shirin ciki da gaskiya jo ta bakin malamai biyu kan wannan al'amari waɗanda kuma fatawarsu da sha bamban da farko ga limamin masallacin juma'a na unguwar zango a kefi Muhammad Jawad wanda ya halarci ɗaurin auren basira har sau biyu ya bayyana fahimtarsa kan auren na farko da na biyu. Ni ne Muhammad Jawad limamin juma'a na masallacin na zango. Ke zango na nan cikin garin kafi ne ko? Eh. Akramakalla yi mana bayani menene tanadin shari'a ko kuma matsayin shari'a kan wannan al'amari na basira. a shari'a dai idan aka samu matsala wurin aure misali iyaye suka ɓoye aibu na yarinya ko iyayen yaro suka ɓoye aibu da aka zo aka yi aure sai aka gane akwai aibu to shari'a ya ce a ɓata auren ina ce a cikin askari da risala kuma musamman kuma aka zo aka ce an dawo da kaya ya zama ai hulɗi, ya zama saki ba aure an dawo da sadaki da kaya iyayen miji sun karba ba aure ba ya zama hulɗi. wannan shi ne a taƙaice a shari'a kuma idan da za a daura aure inda da matsala ba da bayi ana iya aikowa cewa ba mai da daura aure ba saboda har yanzu tana mata kaga an daura aure kuma kusan shekara ɗaya da wani abu in aka samu matsala ai kaman ciniki ne ka sai da abu mai aibi ka faɗa ma wanda ya saya ba in aka gane za warware ciniki to haka ma aure ki mu an tara ce in dai an samu karar abu mai da aure sai an tabbatar da lafiyar ma'aura duk wanda ya ɗaura aure ba tare da wannan takarda na shaida ba to ya kuka da kanshi abinda wasu malamai ke faɗa cewa yaro shi zaradin bai faɗa da bakinsa cewa ya saki yarinyar nan ba don haka ko ma ya za a zagaya a dawo dai har yanzu hakkin yana wuyan shi yaro ne za zaka ce kan wannan a to ai ai ai damuwa ya riga ya raba wurin ba sai ya faɗa da baki ba damuwa da ake zargin shi da shi ya riga ya raba wurin ba ana maka misali da kamar mutum ne iyaye misali sai suka ba da yarinya shi tana da ciwon hauka ko shi yaro na da ciwon akwa sai da aka yi aure tukuna aka gane an ba da to a shari'a ba ba aure ba akan makalla shin Allah ya sa cikin waɗannan aure guda biyu da yarinyar nan ta yi ya samu halartar koda ɗaya daga cikinsu dukan suna halarci auren na zo na farko na zo na ƙarshe tunda an kawo wannan magana ta wannan shiri na ciki da gaskiya sai dai bincikenka na matsayin shari'a babu wannan aure na da yarinya take zaune babu da kwakwasun da ana zargin shi da damuwa sannan kuma ya ayi hulɗi an koma da abin da aka bayar duk malamai sun sani inda aka ga abin da ka bayar aka aka koma da shi saki ya tabbata shikenan akrama kallon mun gode kwarai da gaske to Allah ya taimake mu Allah ya gyara abubuwa amin Shi kuma Sheikh Khalid Usman Khalid Jos wanda har ila yau shine shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala jihar Filato cewa yi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة Malam Nasir ba shakka na saurara duka kuma na fahimta tun daga farko har zuwa ƙarshe. Wato a shar'ance matsaloli kamar guda uku ne daman abin lura a cikin magana. na farko gunda shi dan uwan yarinya yake nuna cewa mahaifin yaro ya ce sun fasa aure har sun mayar musu da kudinsu da kuma kaya ma har da goro da suka kawo na ɗaurin aure kaga a nan wurin ma bai furta cewa yaro ne shi mijin yarinya shi ya ce ya yadda da yarinya ta fashi aurenta da waɗannan kayan ba ya ce baban yaro ne ya ce sun fasa aure duk inda aka je aka dawo cikin maganan ba da yaro ya ce ya fasa aure har ma hiran da kuka yi da yaro na karshe shi mijin yarinya ya ce shi bai saki matar shi ba matar shi tana nan kuma su har ma sun zauna da matar shi sun haihu to in dai aka duba wannan a shar'ance babu shakka za a hukunta cewa eh an dai ɗauke yarinya daga gidan mijinta saboda wannan matsaloli da aka kawo matsaloli na rashin lafiya da menene da menene tun da dai an riga an yi aure to ba fa mai ikon ya raba auren nan sai ɗayan biyu ko uban yaro ya ce ya tilasta ɗan shi ya ce sake ta yaro ya ce ya sake ta ko kuma shi miji ya saki mata da ra'ayin kanshi ko kuma shi miji ya ce a biya shi waɗansu dukiya ko waɗansu kuɗi ko a mayar mishi da kayan shi a fanshi aure lokacin da aka mayar mishi shi kenan in dai har ya shi ya nema kuma aka bashi to aure ya rabu to wannan kuwa duk ba wannan miji har gobe yana furta cewa shi bai saki har dai karshen shirinku da muka saurara miji yana ce shi bai saki matar shi ba mata tana ce ita tana kaunan mijinta kaga kenan maganan cewa an raba aure bata ta taso ba kenan yanzu shi uban yarinyar ne ma za a iya tuhumar shi da cewa eh lalle ya yi aure akan aure bisa duk waɗannan shaidu da muka saurara daga bakin duk masu magana wannan shine abin da ni na fahimta kuma haka hukuncin yake a shar'ance muddin dai duk abubuwan da aka faɗan nan a nan aka tsaya ba a sami inda miji ya amince da cewa ya saki matar shi ba wanda zai iya raba auren nan sai dai hukuma wato kotu in alkali ne ya ce na raba aure to ko miji ya yadda ko bai yadda ba in dai alkali ya ce ya raba aure auren ya rabu ko da ko ta hanyar zalunci ne alkali ya raba auren auren ya rabu sai dai a ce alkali ya yi zalunci muna fatan allah ya bada mafita game da wannan al'amari assalamu alaikum To Allah saka da alkhairi. To fatawar malaman addinin musulunci kenan kan wannan takaddama ta aure tsakanin Basira da Zaharuddin da kuma Usman. Masu sauraro abin da za mu iya kamo kenan game da batun takaddama auren Basira. Lamarin da ya kai ga fadan mai alfarma sarkin musulmi ya kuma haddasa tashin hankali a fadan mai martaba sarkin kefi kafin ya jingina ga gwamnan jihar Nasarawa AA Sule. Har ma ya sanadiyar rasa rawanin sarkin fadar sarkin kefi mahaifi ga Basira. hatta su kansu malamai fatawarsu ta sha bamban kan wannan batu wata sabuwar ta ɓallo kuwa ita ce ta kaddama kan jaririyar da basira ta haifa mai watanni biyar yayin da zaharjin ke ganin yarsa ce alhaji usman ma ya zaburo yana mai cewa zai ruga kotu domin a yi gwajin halitta na dna domin gano mahaifin yarinyar na gaskiya A nan za mu ja birki game da wannan shiri har sai wasu sabbin bayanai sun bayyana za mu sake wayar shirin. Gaisuwa ta musamman ga Hudu A Hudu na gidan rediyon MBS Lafiya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Yanzu a madadin Nasiru Adamu kaya nisar fila hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Sarfil Hashin Gumel yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A jiya Lahadi iyayen yaran nan mata da aka sace sun yi ta jira a wajen makarantar sakamakon jita-jitar cewa an sako su wanda aka kuma jibge jami'an tsaro. Jami'an tsaron Myanmar sun buɗe wuta akan masu zanga-zanga a jiya Lahadi suka kashe akalla mutum sha takwas da kuma jikkata wasu sama da talatin. A jiya Lahadi tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kammala shirin tabbatar da ikirarinsa a matsayin jagoran jam'iyyar Republican a ƙasar. yayin da yake kokarin neman ganin jam'iyyar ta zama mai rinjaye a majalisa a shekara mai zuwa da kuma yiwuwar sake tsayawa shugaban kasa a 2024. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hiro Diodune da ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.